أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا cikin muktasar Khalil muna shahi na 319 kuma a muna akan daras inda shawali yake magana cewa wayana a datu ko an gane su mutu yi waya a ɗari wasu biyu wasu ma'ayin cewa duhu sabatar nika wani wadi min malihi nufilahu kun yi wani karatu wa in irin da su yi wasu wawan yadda ya tabba shi miji abin da ke awalta da shi ya ku aure ta su da haka darawa a ɗarhu ma ya yi wa haduhi ta ba shi abin da yake aurenta da shi ya ku aure ta ni kawo, armi ya tabbata to daga dai tun da armi ya tabbata ba a rabi da wannan dukiya wai ya min malihi mithlahu amma wajibi na ya bata daga dukiya ce gwargwadon abin ga da tabbashi kuma ko ya kiya dole ta ga isa ya suwa wawan ya ta ba da shi ya ta ba tabbatar abin da zai auren ta da shi to an yarda an yayi amma shi ba ta gurgurdon abin ta ba cikin dukiya ta ha mai abin shi ba shi sai shi galo mashi biya a ba wa'yan wahabarhu idan kuma rashidi ya tabbayar da sadakin nan ga wani abin nan ajanabi malisanci shi ko malisancin da ya karbe shi sannan mijin ga da ya bada sadakin da sai ya sake ta ya ba ha miji ya bi ta da nisan sadaki don bitan bashi miji ya arme ta ya mata sadaki ya ba ta sadaki da ba ta sadaki sai ta ɗauki sadaki ta ba wani ba ajanabi kyauta ko ba a ganin ya kimur ya amsa kuɗi miji bai shiga da ita ba sake ta to sai ya dawo ta bashi rabin sadakin shan da sabba wancan babu ruwa ne da ta kyauta da shi an gane karatu a madalla walam tarzi alai ita kuma wannan yariya ko ita wannan mata ba ta komawa ga wancan wanda ta baki ta gaji ban janga ba ta dawo ta ce mai ba ta kayanta miji ya sake ta sai da ta bari kyautar nan sadaki ba shigo hannunta ba lokacin da shigo hannunta halan ba mulkin tana ba halan ba rashida ta mai hankali lam tarji alaihi illa an tubayyana anna al-mawhuba sadaqan ko sadaqun yasa anna al-mawhuba ba aha anna al-mawhuba ba inda ko mawhuba ga ko sai inda yabba inda tabbayana mata to azan ga wanda bayan sosai la miji na yayin sadaki ne to ga ba shigar ita ba an kace ta to wannan tana da aka amsa sun tare mai bayani ta mallakai wa in lam yaqbiluhu ka gane ko in ko ita wannan ba yanzu ta bayar shi babban ji amma bai karba ba abinda an karba ne kyautar hamiji ya sake ta ko jibira an dolanta ta ita matar ga su gazartar da kyautar lafiya. da kuma wanda shi an mai sakin, wanda ya saki mijinta amma in tana da wadata ranar da aka sake ta don ta ba shi rabi in ba ta in ba da wadata fa kwarai ku awo in ba ta da wadata ha to a mai kai da shi to mu zo to can ga rubutun da ka yi na an ka rubuta madarar da ka taso ga wancan amma dai zan ina yi ɗan ne ko nan wurin nan wa'in khala'atu alaka abdin bai ɗan kaɗan da ba shi kenan